قال عما قليل ليصبحن نادمين sai Allah ya amsa masa da cewa nan da ɗan lokaci kaɗan waɗannan masu ƙaryata abin da ka zo da shi za su wayi gari suna nadamar abin da suka aikata na ƙaryata ka.